godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin samai da sai wanda ya umarni bauta masa shi kaɗai a hada da kuma cikin wuta ya halicci 'yan adam ya ɗora su a doron ƙasa ba don komai ba sai don kaɗai tashi da bauta ya aiko manzanni daga annabi adam alaihi salam annabi nuh alaihi salam da sauran annabawa har zuwa khatamuhum annabi sallallahu alaihi wasallam suna masu kira zuwa ga tauhidi da kalmar la ilaha illallah dukkan annabawan Allah sun yi kira ne zuwa ga la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah tauhidul uluhiyya mun shaida lallai Allah subhanahu wata'ala shi kace yake babu abokin tarayya cikin mulkinsa muna jinjina masa muna godiya gare shi muna roƙon sa rahamarsa muna roƙonsa agajinsa muna roƙonsa ya isan mana cikin abin da muka gagara kashi da ake annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan allah ne kuma manzon allah ne sallallahu alaihi wasallam allah ya aiko shi da shirya ya ba shi fiyayyen littafi shine alkur'ani mai girma ya kira mutane zuwa ga la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai allah kira ta amincin Allah su tabbata shi bisa alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi su duka da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe ɗaya hudu ban tana tunatar da mu ne fahim Allah subhanahu wa ta'ala yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah Allah subhanahu wa ta'ala yana tabbatar da digadigan waɗanda suka yi imani imani na gaskiya suka jajirce akan imani yana tabbatar da digadigansu a rayuwar duniya duk halin da za a shiga da duk yanayin da za su samu kansu a ciki ba su kasawa ba sa ja da baya wafi la'akira haka nan Allah zai tabbatar da digadigansu a lahira domin makomarsu ita ce aljanna za su wulga akan sirafi. ba tare da matsala ba kuma ba tare da zafiwa ba wannan magana ce wacce take da matuƙar muhimmanci aya ce a cikin alkur'ani mai girma malamai suna cewa alƙaulis sabit shine la ilaha illallah lura da wannan yana da matuƙar muhimmanci mu san la'ila la ilaha illallah musanta santa ma'anarta ka yawaita faɗanta la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi sallam wannan ita ce kalimatu tauhid kalmar da ko mutum ba musulmi ba ne lokacin da ya yi ita ya yi furuci da ita ya yi imani da abin ta kunsa shi ya zama musulmi mumini insha Allah ta'ala wanda yake nuna musulmai suna da kalmomi suna da abubuwa na kyauta daga Allah yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti wannan alqawli thabit la ilaha illa Allah ita take ba wa mutum nutsuwa a lokacin da ake cikin firji. ita take ba wa mutum wadata a lokacin da ba shi da komai na abun duniya domin dukkan wadata shine mutum ya samu kana'a ya samu nutsuwa ya samu ikon bautawa Allah cikin kwanciyar hankali dukkan tashin hankali ya kare cikin bijirewa dokar Allah komin kwanciyar ce da shi in ya bijirewa dokar Allah to yana cikin tashin hankali kisa Allah subhanahu wa ta'ala yace yusabbitu Allahu allazina amanu bi qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah shine a rayuwar duniya rayuwar mutum za ta zama mai imani saboda ya faɗi la'ilaha illallah ya san ma'anarta ya jajirce a kanta La'ilaha ilaha illallah annafi wal isbat korewa da tabbatarwa La'ilaha ilaha illallah shi ne alƙaunin sabit alƙaunin sabit magana wacce take tabbatar da digadigan bayin Allah akan tsari ta tabbatar da bayin Allah akan nutsuwa ta tabbatar da bayin Allah akan gaskiya ta hana bayin Allah ƙarya ta hana bayin Allah cin amana ta hana bayin Allah ƙarya alƙawari ta hana bayin Allah zalunci ta hana bayin Allah zarfiya ita ce wannan magana la ilaha illallah نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح kace ta da harshe la ilaha illallah sannan ana masu imani da ita tabbas la ilaha illallah sanin ma'ananta cewa babu wani abun fitawa da gaskiya sai Allah bayan mutum ya yi nukudi ya furta da bakinsa ya kuma yi itikadin haka a zuciyarsa to sai al'amal da wannan rukunai uku ne waɗanda su ne mutum a ɓangaren imani a ɓangaren la'ilaha illallah alƙawar sabi amanu الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة mutum ya furta wannan kalma ya yi imani da ita kuma sannan aikinsa dan wannan kalma shi ne la ilaha allah a duk halin da mutum yake yana bacci ko yana barke ko ya yi tafiya ko yana gida ko yana da wadata ko kuma yana da karancin wadata ko yana mulki ko shi ake mulka ko yana da ilimi yana karantarwa ko shi ake karantarwa duk halin da mutum yake ciki faɗin la ilaha illallah wanda ita take tabbatar da shi ya zama mumini musulmi mumini wanda ya san cewa ba a bauta da gaskiya sai Allah itikadin wannan a zuciya shi ke kore dukkan cututtukan zuciya shi yasa yusabbitu Allahu allazina amanu bi qawli sabiti fi hayati dunya wa fil akhirah yana kawai dukkan cututtukan zuciya cewa la ilaha illa Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace law anna ardina law anna as-samawati as-sab'a wal ardina as-sab'a wa ma baina hunna duk waɗannan ko wa hamiluhunna Allah da sama guda bakwai gaba ɗaya da ƙasa guda bakwai gaba ɗaya da abin da suke cikinsu ko abin da sama da ƙasa suka ɗauka banda Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ghairi banda ni to duk waɗannan da za a tura su fi kiffa a ɓangare guda ko a kan mizani la ilaha illallah fi kiffa a ɗora la ilaha illallah a ɓangare guda malar bihin na la ilaha illallah la ilaha illallah za ta gujayi sama da ƙasa gaba ɗaya sammai bakwai da abun da yake cikin su gaba ɗaya in an ɗora la ilaha illallah waje mai saboda matuƙar muhimmancin shi yasa ita ce alƙawarin sashi zai wuya mutum ya ɗauke ta yana mai sanin ma'anarta yana mai aiki da ita sai ya zama wani irin mutum ka kuce wani ɓangare sai dai ɓangare na ɗan adamci wadda ba za a rasa ba ma'ana gazawa na cewa shi ɗan adam mutum ne. ɗan adam dole yana da wasu tashi na gazawa don a tabbatar cewa shi ɗan adam ne. Ko min cikansa ta wasu ɓangarori amma akwai garorin da zai iya gasawa wannan ba gaskancinsa ba a'a a kokarinsa ne amma dai iya nan kam ya gaza ko kuma ya kasa isa ko kuma wani lokaci ya yi kuskure wani lokaci ya yi kamar yadda mafi yawan lokuta yana yin jiri wannan dan adamci kenan in ka ce wannan in mutum ya ce la ilaha illallah Allah yana tabbatar da shi akan tsari kisa yusabbitullahu allazi amanu bil qawli thabit fi hayati dunya wa fil akhirah shine an ga duka dan shi ya kuma tsararre baya shakawan kayan wani in abubuwa uku nan sun tabbata annutuk bil lisan bila ila bi kalimati tauhid shine la ilaha illa allah lalle ya furtata ta shi yasa malamai suna cewa kana mutum ya yawaita furta ta a koyaushe la ilaha illa allah Muhammadu Rasulullah sallallahu الله عليه وسلم كلمة kalmar da manzon Allah sallallahu صلى الله ya nemi يلي Abu Talib ya cika da ita يتكا don ya tsaya masa da ita a gaban Allah kalmar da dukkan annabawan ya aiko kuma gare ta suka kira mutane dukkan shekarun da wasu annabawa sun fi shekara dubu suna wa'azi ba abin da suke illa kawai su tabbatar da mutane a kan la'ilaha illallah in mutane ba su tabbatar kan la'ilaha illallah ba duk abin da kake tsammani na su tabbatu na tsari ko su samu nutsuwa ko su yi abin da ya ce zai wuya ya samu saboda me yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati duniya wa fil akhira nan da aka ce la ilaha illallah Mutum da ba shi da cikakken yaƙini da Allah subhanahu wa ta'ala in ya tashi neman abu ya fi sha'awan ya shirka ko ya yi tsafi ka ce bari ya bada cin hanci da rashawa don bukata ta biya sake Allah ne suka waɗannan abubuwa amma a asabit tabbataccen mutum wanda yake kan aƙida shine wadda yake faɗi la ilaha illallah yana mai itikadi da ita cewa a zuciyarsa ya tabbata la ilaha illallah don haka bai buya ka ce la ilaha illallah shine Allah shi yasa zaka ga Allah subhanahu wata'ala da yace la ilaha illallah sai yaba kansa ya faɗi sunayensa da mutane su yi imani da shi wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa ar-rahmanur rahim هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور kaga waɗannan Allah subhanahu wataala da ya faɗi waɗannan hikimomi ne nasa subhanahu wa ta'ala don ya nuna wa mutane yusabbitu Allahu alladhina amanu bi qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah mutane suka kai imani cikakken imani da kalmar la ilaha illallah su kai amfani da ita a duk rayuwarsu sun rinjayi dukkan wani abu na matsala amma duk da mutane za su yi fada ba sai da sun yi itikadi a zuciyarsu ba abinda suke rayawa ko suka yi itikadinsu a zuciyar daban sabanin kalmar la ilaha illallah ba za ta amfane su ba haka kuma ya za su yi fada ko da kuwa sun yi itikadinta amma ba sa aiki da ita ma'ana gabansu su gaskata la ilaha illallah din ba mafi girman gaba da ake bukatan ya gaskata la ilaha illallah shine ita ce zuciya da ita kalmar la ilaha illallah zuciya take wankuwa ta zama kullum faratas ba za ka samu ciwon hasada ta da ita ba kuma ta fara wani sa'i wani abu na shaidan ya gifta ke take komawa ga Allah ba za ka samu ciwon haɗama game da ita ba ba za ka saba duk wanda ka ga yake sha'awan abun da ba nasa bai zama nasa to la ilaha illallah in akwai kura saboda me yusabbitu Allahu alladhina amanu bi qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah kariya mafi gaba da yafi cancanta a jikin ɗan adam ya zama ya tabbata kan gaskiya la ilaha illallah ta zama masa inzami shine harce sun zuciya zuciya ita ce milaku kulli ce idan ka sa remote ka juya dukkan gabai da zaran zuciya ta raya ido yake wulgawa in zuciya ta raya me yake saurarawa in zuciya ta raya hannu yakan kai ya sauka in zuciya ta raya ka za ta ɗauke ka ta kai ka amma in kana so zuciyar ta rinka raya inda ya dace ka je da abun da ya dace ka ɗauka da abun da ya dace ka gani da abun da ya dace ka ji da abun da ya dace ka yi duk abun da za ka yi in kana so zuciyar tarayya inda ya ce a yi amfani da waɗannan tafai ɗin to sai ka tabbata a kan la'ilaha illallah nutukan jirgin wa atikadin bilqalb sannan nutukan bilisan wa atikadin bilqalb sannan wa amalin biljawari mutum ya furta mutum ya yi itikadi sannan kuma mutum ya zama ya aiwatar da gabansa la ilaha illallah wannan kalma Allah yana jinjina wa dukkan bayin da suka tsaya a kanta Allah subhanahu wa ta'ala yana alfahari da bayin da suka tsaya a kanta kalmar la ilaha illallah duk ayar da suke dauke da la ilaha illallah su ne a'azamu ayat a cikin littafin Allah ayatul kursi ta zama ita ce mafi girman aya a cikin alqur'ani da girma so da Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum tana nuni ne zuwa ga la ilaha illallah saboda in ka kalle ta daga farko har ƙarshe sai ka ga cewa banda tauhidi ka tabbatar da Allah shi ne Allah ba abin da suke yi wanda ya tabbata akan wannan bai sha'awan kayan wani bai sha'awan ya yi ƙarya don a ce shi wane ko ya yi ƙarya don ya gamsar da wani ko ya yi ƙarya don ya ci riba akan wani abun da ke so ya cimma ko ya yi ƙarya don wani abu na bukatunsa na duniya duka wannan ba za ka samu ba aka handama in za ka buga misali ɗaya da lamarinmu game da la'ila illallah da shi ka tsoro shine mummunan son kai wanda ke kai mu ga halin yin warwa so ko wawa a duk lokacin da muka ga alkhairi abun da aka ce ma alkhairi daga mutane ana warwa warwasu duk wanda yake yake kai hannu har yanzu yake hannu yake da tabi'a tawawa har yanzu akwai rauni game da la a illallah duk wanda kaga yana da wannan ɗabi'ar duk inda ka ajiye shi don kula da amana zai iya cin amana ne ko a masallaci aka kawo ruwa ana rabawa in aka yi wasa sai ka ga wani yana kai wawa ruwa mafi sauki kai takarda haka zo yanzu za a raba takarda wani daga sahun baya zai rinka miko hannu wai yana son sai an yari Ya ɗauka kafin wani ya samu to waɗannan abubuwa duka tunanin wani ya zubar da mutuncin wani ko ya kashe wani ko ya zubar da jinin wani duka wannan kalmar la ilaha illallah ne sai rauni saboda me duk lokacin kana abu akasin abun da hankali kyakkyawa ya sani to akwai rauni ga la ilaha illallah Allah ya ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah kafi ku bayin Allah la ilaha illallah mu yi aiki da ya dace mu sani cewa muna da bukatan amfani da wannan kalma ta tauhidi wacce annaba su ga gurmaya a kanta kuma mu yi aiki na kwarai mu su zama wankakku garin aƙida da tauhidi da tabbatar da gaskiya sannan mu zaman to ba sa sha'awar su yi zalunci su yi rashin adalci wa juna ko wa kanmu gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu وبعد فاتقوا الله عباد الله وأذكركم على نفسي بقول الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بكل ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة هذه آية عظيمة كريمة في كتاب الله تبارك وتعالى حيث فسر العلماء بأن القول الصحيح هو قول لا إله إلا الله أن تجداها في قول لا إله إلا الله وهي كلمة التوحيد لأجلها بعث الله الأنبياء والمرسلين وأرسلهم إلى الأمم ليدعوهم إلى تحقيق التوحيد وتحقيق العبودية لله جل وعلا أنك الله سبحانه وتعالى في حقوق الله تبارك وتعالى ولنكن على استعمال واستخدام لهذه الكلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أحوالنا وفي جميع أحياننا وفي جميع أعمالنا وفي جميع مؤاملاتنا ولنكن قد قصرنا قلوبنا بهذه الآية بهذه الكلمة كلمة تقصر القلوب يثبت الله الذين آمنوا في قول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أقول ما تسمعون أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم لسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله أوصيكم بعد نفسي بتقوى الله جل وعلا وأذكركم بعد نفسي بقول الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة عباد الله اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأفضل الأعمال وهو الصلاة وخطبة الصلاة على المبعوث رحمة للعالمين وقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارفع عنا الوضع والبلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا قمد وسائر بلاد المسلمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وعلمائنا اللهم افتح لنا اللهم افتح لهم في قبورهم ونور لهم فيه يا رب العالمين اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة واحفظنا وإياهم من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم خذ بأيدي ولاة أمورنا اللهم خذ بأيدي ولاة أمورنا لما تحب وترضى ولما يكون خيرا لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر طلابنا في هذه الجامعة في الامتحاناتهم واختباراتهم ومن عشهم بالنجاح إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أنزل علينا بركات من عندك في بيوتنا وفي جامعتنا هذه وفي بلدنا قومبي وفي نيجيريا وسائر بلاد المسلمين سبحان الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم وذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله